بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يود رسول من أريد أشرين دبير تكن كتاب الرياض الصالحين اختلف العلماء سوري ما سكسر دبير صحيح من ميميتنا دا أكو ميميتنا دا هدو شكنا أني an yi an yi an yi mizani ne ta adalat a 124 a yau yau hudu ga watan muharram ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda ya dace da 12 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu ci gaba da hadisan da muke karantawa a cikin babin fadlu qiyamil layl babin falalar sallar dare tsayuwar dare a kiyamun layl duk sallar da mutum zai yi da daddare bayan sallar isha zuwa sallar asuba ita ake ce ma salatul layl ko kiyamun layl amma at-tahajjud ita akhassu min kiyamun layl ba kowace kiyamun layl tahajjud a kowane tahajjud kiyamun layl a ba kowane kiyamun layl ba kowace kiyamun layl bace tahajjud tahajjud ita ce sallar daren da mutum ya bacci ya tashi ita ma da daddare ake yin ta saboda haka idan mutum ya tashi ya bacci in mutum ya bacci sannan ya tashi ya sallah ya yi tahajjud ya yi qiyamul in mutum ya yi shafa'i da wuturi bayan sallar isha sannan ya bacci har zuwa sallar asuba ya yi qiyamul amma bai yi tahajjud ba an fahimci bambancin tsakanin abin nan guda biyu to shi yasa imamun nawawi sai ya ce babu fadli salatin lail domin ya haɗu dukkan guda biyu din sallar dare saboda hadisan da suka zo a akwai wanda suka zo umuman akan sallar dare kamar yadda waɗansu suka gabata kuma kamar yadda waɗansu za su zo nan gaba hadisin da za mu tashi shine na 1175 wani abi huraira ta radiyallahu an daga abu huraira allah ya da shi qal ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin da ya fi kowanne falala bayan azumin watan ramadan ne shine lahil muharram watan Allah al-muharram wa salatu salati adal al-farida salatu lai layl sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla ita ce sallar dare rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadith din ai wato duk azumin da mutum zai yi bayan watan ramadan a wani wato lokacin da ya fi kowanne alfarman mutum ya yi azumi a falalar mutum ya yawaita azumi a cikinsa shine shaharullahi al-muharram watan al-muharram watan muharram shine kadai watan da Allah ya yi idafa sai zuwa ga kansa yace shaharullahi al-muharram a malamai sun yi ta bayanin me wajihin irin wannan sharufta da Allah madaukakin sarki ya bama watan al-muharram waɗansu su ce saboda A shine wata na ƙarshe a jerin gwanon watanni masu alfarma zulqaida sannan zulhijja shi kuma shine almuharram waɗansu kuma suka ce a ai saboda Allah ne ya sanya masa wannan suna shi yasa ya zamanto shaharullahi muharram domin Allah maɗaukakin suka ce da ƙorai suna kiran muharram a safarul awwal watan safar kuma su kira shi safarul thani da musulunci ya zo sai Allah ya sa masa suna al-muharram saboda haka ake ce masa shaharullahi al-muharram amma wani yana buƙatar naƙali kafin a tabbatar da shi kuma babu wannan naƙalin amma waɗansu malamai ne dai suka ambace shi almuhim ko babu a nassin da ya zo a wannan hadithin ya nuna falalar wannan watan cewa Allah ya ya jingina wannan watan ga kansa kamar yadda Allah ya fifita a naqatu salih taguwar annabi salih ya kira ta taguwar Allah faƙala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ya kira ta taguwar Allah kamar ɗakin Allah eh, Ka'aba yace ya kira shi baitullah to idafar tana idafa ce wato dangana sunan ya zuwa ga Allah dangana wannan abin ya zuwa ga Allah wato sharafta ce ɗaukaka ce ga abin da aka dangana shi zuwa ga mahalicci to watan muharram wata ne mai alfarma daga cikin watanni hudu masu alfarma sannan kuma Allah ya dangana shi zuwa ga kansa ya kara masa sharufta to shi yasa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin da ya fi kowanne falala bayan azumin watan ramadan shine azumin da ake a cikin almuharram wannan watan da muke ciki to amma wannan ba zai zama to da iskali ba cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba azumin da ba watan ba azumin da yake ba watan da yake yawan azumi a cikin sa bayan ramadan in irin sha'aban kamar yadda aisha radiyallahu anha ta rubuta cewa yana azumin sha'aban kusan ga baki ɗayansa to malamai sun kawo jawabai da dama waɗansu yawanci ne jawabin da malamai suke kawowa shine jawabin da imamun nawawi yake faɗa cewa a la'alla manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya ne aka sanar da shi falalar watan muharram sama da falalar watan sha'ban kuma lokacin da allah ya sanar da shi bai kai lokacin da zai yawaita azumi a cikinsa ba wato a ƙarshen rayuwarsa ne ko kuma dalili na biyu da suka ce shine cewa la Allah yana da falala din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san falalarsa amma a cikin watan Muharram din yawan tafiye-tafiye ko su uzurce-uzurce su suka hana shi azumce shi kamar yadda yake azumtar watan Sha'ban amma jawabin da ya fi wannan karfi shine jawabin Al-Hafiz Ibn Rajab yace wannan abin da ake nufi da cewa azumin da ya fi falala bayan azumin da za a yi cikin watan ramadan shine na watan muharram ai azumi wanda ake ce masa at-tatawwu'ul mutlaq azumi na nafila wanda yake mutlaka mun san nafila iri biyu ce akwai nawafil al-mutlaqa akwai an-nawafil al-muqayyada akwai nafila wanda yake mutlaka ce babu wani kaidi akwai kuma wanda aka kayyade kamar a babin sallah akwai akwai rakatai fajr kaga raka'a biyu ce in ka je in ka je kai ta raka'o'i da yawa kafin sallar fajr hmm, nan wajen ba ba bigiran sa bane hmm, haka zalika ratiba sallar ratiba ta azhar raka'a biyu ce a wata riwayar raka'a hudu hmm, kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar maghrib da raka'a biyu bayan sallar isha wannan duk su ake kira as-sunan ar-rawatib ratibai ne ratiban sunnoni to wannan su ne at-tatawwu al-muqayyad an ƙayyade su da sifa da adadi da akwai kuma annawafilul mutlaka wanda aka sakar maka babu kaidi hmm? ka je ka yi su iya yadda kake so duk lokacin da aka hana nafila duk lokacin da ba hana nafila ba mutum ya nemi kusanci da Allah da yin sallah wannan shine aiki na tsawo'i da ya yafi kowane to in ka tashi kai nafila kamar da daddare ka tashi kai ta sallah da daddare ko kuma tsakanin azahar da la'asar bayan kayi sunnar ratiba ko tsakanin magriba da isha bayan kayi sunnar ratiba a sunnar ratiba ka rayar da wannan lokacin to wannan ita ake kira annafila almutlaka ba kayyade maka ga yadda zaka bi shi yasa zaka ga an ruwaito daga wajen salaf kamar irin su Imam Ahmad a ce a dare da rana suna yin sallah raka 300 hmm. lokacin da aka yi masa bulala ya rauni ya koma zuwa 150 jikinsa ya rauni ya koma 150 to irin wannan abin da ake nufi annawafil almutlaka to haka zalika wajen azumi ma akwai wannan azumi akwai ta akwai tatawwu'ul muqayyad kamar mutum ya azumin kwana uku a cikin kowane wata ayyamul sha uku sha hudu sha biyar ko azumin ranar ashura ko ranar arafa ko azumin a litinin da alhamis ko sita shawwal ko ya azumin abin nan al'ashirin bilhijja kamar yadda aka rawaito daga sahabbai suna yi kuma an daga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abin nan a muqayyad ne to amma a tatawu'ul mutlak wanda aka siye shi babu kaidi to shi ake nufi a nan wajen wato babu lokacin da ya dacewa kai tatawu'ul mutlak a ciki irin shahrullahi muharram to sha'aban fa sai ce ai sha'aban ma shi ma tatawu'i ne muqayyad domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yawan yin wata azumin watan sha'ban yana yin sa ne domin wato girmama watan ramadan domin kama bude kofa na shigowar watan ramadan da aka gaya masu waɗansu mutane suna yawan azumi cikin watan rajab ce ina suke da sha'ban to da ka nuna kan cewa azumin sha'ban hmm, yin azumin sha'ban na tatawu'i tatawu'i ne muqayyad saboda haka babu ta'arud babu sabani tsakanin a fifita yin azumi a cikin muharram da kuma yawan azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace a cikin watan sha'ban domin na watan sha'ban sunna ce muqayyada tatawu'i ne muqayyad amma na watan muharram da ya kudaitar a yi wannan cewa ga duk wanda yake kardadan ga duk wanda yake son lokaci da zai yi tatawu'i da yawa to ba lokacin da ya dace bayan watan ramadan irin shahrullahil muharram at-tatawu'ul mutlaq kenan wato kamar ɗaya ɓangaren hadith ɗin ne kuma sai ce wa afdalu salati ba adal farida salatul layl sallar da tafi kowace falala bayan sallar farila ita ce sallar dare wato al-nafila al-mutlaqa wanda mutum zai yi ba muqayyada ba wanda tafi kowace falala ita ce wanda mutum zai yi da daddare saboda haka mutum ya wato a ya tara ƙarfinsa kan ya zamanto ya rayar da dare wajen ibada a wajen yin sallah wannan shine yafi masa sallar dare tafi ka yawaita sallah da rana sallar da za ka tashi ka yi da dare tafi ka yawaita sallah da rana domin ita ce afdalul salati ba'dal farida ita ce sallar da fi kowace falala bayan sallar farila wanda yake wannan shine shahid din da imam nawawi ya kawo wannan hadithin a wannan babi na falalar qiyamul layl cewa sallar da fi kowace falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bayan sallar farla ya ce sallar dare rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1176 wa ibn umar radiyallahu anhu radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn umar Allah ya dada shi da mahaifinsa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli mathna mathna fa idha khifta as-subha fa awtir bi wahida muttafaqun alayh yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare raka'a biyu ce wato biyu shine ma'anar matna matna wato ba hudu ba mm, matna matna biyu biyu biyu wannan lafazi ana kawo shi ne a abin a al-ma'dul bihi an ithnain don a nuna maka cewa abinda ake nufi biyu biyu biyu ba ana nufin tarawa ba kamar yadda waɗansu da ba su iya da ba san abin nan asirin larabci ba suka ce tunda Allah ya ce fanki ma tsaba lakum minan nisa minan nisa matna wa thulatha wa ruba biyu biyu uku uku hudu hudu sai suka ce to ai matan da mutum zai aura biyu a tara da uku a tara da hudu mata tara ke to abin da ake nufi da matna matna ai biyu biyu fa idan hifta subh idan ka ji tsoron fitowar alfijir fitowar asuba fa autir bi wahida kai wutiri da wahida da raka'a guda daya muttafaqun alaihi wannan hadithin bukhari da muslim sun rawaito an tambayi abdullahi ibn umar me ma'anar masna masna biyu biyu shine yace an tusallima min kulli rak'atayn an tusallima min kulli rak'atayn bayan kai kowace raka'a biyu kai sallama shine ma'anar wannan hadisin ya zo ne ala sabab an gane jawabi ansa ce ta addu'a ta tambaya da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari sai wani mutum ya zo ya tambaye shi ya rasulullah yaya yaya sallar dare take yaya zan yi sallah da daddare sai ce masa salatu layli matna matna fa idha khifta subh fa awtir bi wahida tutir laka ma qad sallait idan ka ji tsoron fito a wayewar gari to kai wutiri da raka'a ka cika ta da raka'a ɗaya ta wutiri sai ta cika maka sai ta mayar maka abinda ka riga kai sallah sai ta mayar maka da shi mara tunda so ake sallar da ranka ta zamanto ka cika ta da mara saboda haka kun ga wannan ya nuna cewa kenan tunda ya zo ne jawabi akan tambaya ba za mu ɗauki hukuncin sallar rana ba daga wannan hadisin ko ba ka ba salatul laili matna matna in da za mu ɗauki hukuncin rana sallar dare raka a biyu ce sai mu ce to sallar rana fa ba raka a biyu ba ce kenan mu ɗauki mafhumul muhalafa in sallar dare raka a biyu ce to sallar rana ba raka a biyu ba ce to amma tun da ya zo jawabi ne akan tambaya da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sallar rana ma haka take biyu biyu ce ta yi kuma ba haka take ba to da haka malamai suka yi sabani malaman kufa su akan cewa a nafilar rana raka a hudu ce raka a hudu ce mutum zai raka a hudu ba zai sallama ba sai a zaman karshe ba zai sallama ba sai a zaman karshe saboda suka ce to ne mafhumin wannan hadith ne amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa nafilar rana ma raka raka'a biyu ce kamar da nafilar dare take mutum zai sallah da rana ya raka a biyu ya sallama ya raka a biyu ya sallama dalili shine annab sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi fathu makka da ya je ɗakin da ya je gidan ummu hani ya yi sallar walha sallar walha da ya yi sallallahu alaihi wasallam raka a takwas yi a cikin sahihai ba a faɗi yaya ya rinka sallama a raka takwas ɗin nan ba amma a cikin abu dawud kuma da isnadi ingantacce kamar yadda malaman hadisi suka inganta isnadin bayan kowace raka a biyu sai ya sallama saboda haka a aikace ya nuna cewa ita ma sallar rana ɗin raka a biyu biyu ake ake yin sallama amma riwayar da ta zo da cewa salatun laili wan nahar mathna mathna ita wannan bata inganta ba suka aka ƙara cewa aka ce sallar dare da rana raka'a biyu ce aka ƙara ambaton rana a cikin wannan hadisin wannan bata inganta ba malaman hadisi sun yi magana akan ingancinta domin idan aka ruwaito hadisi da lafazi guda sai wani ya kara wani lafazin to wanda ya kara din nan fa sai malaman hadisi sun jinjina shi sun ga wane ne kuma ya matsayinsa dangane da waɗanda su ba su ƙara wannan lafazin ba idan bai kai a ce a cikin hadda ya kiyaye abinda waɗancan su ba su kiyaye ba to ba za su karɓa ba sai su ce wannan shi ake kira alhadith ashaz wato wanda yake ya saba ma wanda suka fi shi a inganci a wajen riwaya a wannan hadithin shine galibin haka ake so mutum ya sallar daransa wa illa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare ba mathna mathna ba dan an ruwaito yi sallar dare ya wuturi da a biyar bai zauna ba sai a raka'a ƙarshe kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ya yi sallah a ya yi a hudu sannan kuma sai ya yi a biyar bai zauna ba sai a a ƙarshe saboda haka an fi so dai idan wannan ka'ida ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar amma yanda yanayi ya zo masa don ya canza wannan yanayin wannan bai nuna kan cewar bai halatta ba ko kuma bai nuna kan cewar mutum ya yi abin da yake shine khilaful aula ba amma wanda yake shi ne a wato koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata mutum ya kasance wajen sallar daransa ya rinka yin raka'a biyu kuma wannan ba kayyade da adadi ba ba ce masa kai raka'a kaza ba kawai raka'a biyu da gwargwadon ikon ka ka samu kayi biyu ne kawai kayi hudu ne kayi shida ne kayi goma ne kayi sha ɗaya ne kayi sha biyu ne ashirin ne yadda dai duka samu kai wannan shine zahirin hadith an fahimta muttafaqun alayhi wa anhu qala a hadisi na 1177 kenan wa anhu daga abdullahi ibn umar ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli mathna mathna wa yutiru bi rak'a muttafaqun alayhi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah da daddare raka'a biyu biyu ya yi wuturi da raka'a daya muttafaqun alayhi wannan hadisin ma muttafaqun alayhi bai faɗa wannan adadin raka'a ba amma kamar yadda zai zo mana za mu ga a hadithin hadithin aisha radiyallahu anha akwai hadithin aisha radiyallahu anha yawan wanda zai zo mana kwarai da gaske wanda ta faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a goma sha ɗaya ke yin sallar darensa وعن انس رضي الله حديثي نا 1178 وعن انس رضي الله عنه دغ انس بن مالك الله يدد قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ya kasance yana shan ruwa wato ya bar azumi a cikin wata har mu tsammaci cewa ba zai yi azumin wata rana a cikin watan ba in ya kama rashin azumi har sai mu ɗauka ba zai azumin ko kwana ɗaya ba wa yasumu hatta nadhunnu an la yuftira minhu shay'a kuma ya yi azumi a cikin watan har mu tsammaci cewa ba zai sha ko da kwana ɗaya a cikin watan ba wa kana la tashau an tarahu min al-layli musalliya illa ra'aita wala na'iman illa ra'aita kuma ya kasance ba za ka taba so ba za ka so ka ganshi yana yin sallah a cikin dare ba face ka ganshi yana yin sallah ba za ka so ka ganshi yana bacci da daddare ba a face ka ganshi yana yin bacci rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam baya daukan wata yayi ta azumi ya zama tokan cewa kullun cikin azumi yake wani lokaci ya azumi da yawa a cikin watan wani lokaci kuma ya sha ruwa da yawa a cikin watan wato wannan ibada haka ya kasa annabi wato wannan ana ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya koyar da sahabbai ya koyar da su kan cewa wajen ibada mutum ya yi gwargwadon shaɗinsa. mutum ya yi gwargwadon shaɗinsa. ba ya zamanto yadda zai ɗaukan makansa abinda zai zo ya gajiya ba shi yasa mutane ukun nan da suka zo suka tambayi ibadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya musu sai suka kan cewa kamar kaɗan ɗayan su ya ce shi sallah zai ta yi daddare ba zai bacci ba ɗayan su kuma yace shi azumi zai ta yi ba zai taba karya azumi ba ɗayan su kuma yace shi ma shi ba ma zai aure ba da aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa lakinni asumu wa uftir wa anamu wa usalli faman raghiba an sunnati falay wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni yace to amma ni ina yin azumi kuma in sha ruwa ina yin sallah da daddare kuma ne bacci duk ina yi kuma ina auren mata da haka duk wanda yake neman wani abu daban ba sunna ta ba to wannan baya tare da ni baya daga gare ni inji sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan anas ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata cewa wajen ibada a zamanto yayin da kake da nishadi kai ta in ko baka da nishadi to sai ka ɗauki daidai gwargwadon abin da za ka iya haka zalika da daddare ba duk dare ne yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwana sallah saboda in kana so ka ga so ka yayi in kana so ka ganshi cikin sallah sai ganshi yana sallah ne in kuma kana so ganshi yana bacci sai ganshi yana bacci wato ba koyaushe ne kake ba koyaushe cikin sallah yake ba da daddare wata ran ka same shi yana bacci wata ran ka same shi yana sallah duk da Aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa yana bacci musu a ƙarshen rayuwarsa yana bacci a farkon dare ya tashi a ƙarshen sa amma kowane sa'a na dare yayi nafila sallallahu alaihi wasallam kamar inda Aisha ta ce yayi wuturi a farkon dare yayi a tsakiyar dare yayi a ƙarshen dare ƙarshen rayuwarsa wutirin sai tike a ƙarshen dare ya bacci a farkon dare sannan ya tashi a ƙarshen dare ya yi sallah hmm. to wannan hadithin baya ta'arudi da cewa mutum ya dauki wani abu na aiki wanda zai dawwama a kansa hmm. to amma mutum zai dauki gwargwadon ikonsa ne gwargwadon ikonsa yana da korewar kan cewa mutum ya zama to ya dauki abin da abu na ibada wanda yake babu hutu a cikinta kullum cikinta take babu hutu kamar yadda abdullahi bin amr bin al-as wanda da ya aure yana da sa yana samartakarsa ubansa mahaifinsa ya zo ya ga sa ba ta irin kwalliyar amare din nan ce ke me yasa nake kwalliyar amaren ma ba ke ita ce ai shi ba shi da buƙatar mata ba shi da buƙatar mace kullum cikin kwana sallah da rana kuma azumi sai je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa alam ukhbar annaka taqumu al-layl wa tasumu an-nahar an ba ni labari cewa kana abu kana kwana sallah kuma kullun cikin da rana cikin azumi kake yace la taf'al fa innaka in fa'alta hajamat al-ayn wa nafihat an-nafs idan ka sai ya rauni saboda rashin bacci idan sai ya rauni in ka tashi da dare da kin zaka gani wa nafihatin nafs ranka sai ta dakushe sai ta dakushe sai shaidan ya samu hanyar da zai zo ya sanya ka ya zama to katsani ibada sai ka gimsu sannan ya ce innaka asa an na tola bikal umr ta yi rayuwarka ta yi tsawo kuma haka ya faru gare shi sai rayuwarsa ta yi tsawo ya girma yake cewa ina ma na karɓi rusar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka ta sai da aka ta ta baba da shi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to duk wata kai azumi kwana uku kawai yace a ina ai zan iya sama da haka aka tafi dai har aka tike da shi zuwa ga azumin Annabi Dawud yace ka yau ka sha gobe kai gobe kai azumi yace haka din ma yana da karfin sama da haka yace a babu la afdala min zalik ba abin da yafi wannan haka wajen sallar dare da saukan alqur'ani shi ma sai da aka tike da shi zuwa ga sallar daren Annabi Dawud cewa yana bacci nisfin dare sannan ya tashi a sulusinsa sannan kuma ya sake bacci sulusinsa na karshe. ya ce masa to wannan shine salatu lail tafi kowace falala amma shi ma a wannan sai da ake taba ba da shi wajen karatun alkur'ani ya ce shi zai iya saukar kur'ani kullum aka fara masa tun daga ya saukar kur'ani cikin sau ɗaya a cikin wata ya ce yana da karfi sama da haka aka dawo zuwa a cikin kwana ashirin ya ce yana da karfi sama da haka aka dawo cikin kwana goma aka tike dai a mako da a ce kasa da haka a'a to sai gashi rayuwa ta yi masa tsawo amma kuma saboda kyakkyawan alkawari na sahabbai bai bar wannan al'adar ba don haka in ma ya samu wani raunin jiki da ya kasa yin azumi din ya sha ko ya kasa yin sallar in ya samu nishaɗi sai kuma ya rama duk abin da ya wuce masa to sunna annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna mana shine kan cewar ka yi ibada yayin da kake da nishadi amma duk da haka kuma ya wato mutum ya kiyaye wani kadari wani alkadari wani kamiya wanda yake zai dawwama a kansa wanda yake ba za ta fi karfinsa ba kuma ba za ta sanya shi jikin a ransa ya dakushe ya zama to yagin su da yin ibadar ba hadisi na 1179 wa an aisha ta radiyallahu anha daga aisha allah ya da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ihda asharata raka'a ta'ani min al-layl tace annabi sallallahu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a goma sha daya ta'ani fil layl tana nufin wato a sallar dare يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه يناين سجدة سجدة آية أتكون ونن سلم ya tsawon gwargwadon tsawon yadda ɗayan ku zai karanta aya hamsin kafin ya ɗago kansa wato gwargwadon ka karanta suratul mulk da ma ƙarin aya goma in yi sujada gwargwadon aya hamsin gwargwadon karatun aya hamsin minti nawa kenan a sha biyar <laughs> eh? to kamar biyar zuwa bakwai haka ba kowace sujada ba ba wai ba wai dukkan sujada sa kowace sujada daya haka yake yin ruku'u wa yarka'u rak'atayn qabla salati fajr kuma yana yin raka'a biyu kafin sallar fajr ita ce ita ce rak'atay al-fajr thumma ala shiqqihi al-ayman sannan yake shingida a gefansa a kwibin da a kwibin jikinsa na a kwibin jikinsa na dama hatta ya al-munadi lis-salah har sai ladan ladani ya zo ya kira shi domin cewa ya fito za a ta da sallah rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadith din wannan aisha radiyallahu anha ta faɗi abinda ta sani na salatul layl na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin sallah raka'a goma sha ɗaya haka yake yin sallah wato a cikin dukkan mafiya kyawun ahwa mafiya mafi mafiya yawan halayen su kenan tunda yawancin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dare a ɗakunan matansa yake kamar yadda wannan Aisha ta ruwaito a ɗakin ta yake kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito ya gani a ɗakin gwaggonsa Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam to nau'i daban-daban aka ruwaito na ta in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wannan raka'a goma sha ɗaya zaid ibn khalid al-juhani da auf ibn malik al-ashja'i su kuma sun raka a goma sha uku haka zalika abdullahi ibn abbas ya raka a goma sha uku wannan shine akthar adadin da aka rawaito nasu tsawuin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta rawaito yayi wutiri raka'a yayi sallar dare raka'a tara ta raka a bakwai ta raka a biyar to kuma in muka lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ya sallar dare ya take sai ya ce raka a biyu wannan ya nuna kan cewa ba a cewar ga abin da yake shine shine adadin raƙoin da za a yi na sallar dare in mutum ya kara akan haka ya zama to ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗansu daga cikin malamanmu suka yi ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani raddi akan wannan Sheikh Nasiru yana cewar ba a in aka yi sallar ƙiyamun ah, ramadan ko sallar dare sama da raka a goma sha ɗaya an saba sunna raka a goma sha hudu sha ɗaya kawai shine sunna saboda wannan hadithin na aisha radiyallahu anha to malamai suka yi masa raddin da hadithin ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul layli mathna mathna wannan kuma babin mutlaq wal muqayyad bane wannan babi ne da ake kira na min babi at-tansis ala ba'd afradil am cewa an yi tansisi akan wani nau'i na am mathna salatul layl mathna mathna mm, wato sallar dare raka biyu biyu ce sau da haka sannan kuma da wuturi wanda zai cika ta mai da ita mara to wanda ya raka a goma sha ɗaya kamar yadda aka rubuta na fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna muhimmancin raka a goma sha daya din amma bai nuna rashin halarcin abin da yake masu yawa hawa musamman shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya yi sama da haka ya yi raka a goma sha uku kamar yadda ya zo a hadisin zaid ibn khalid al-juhani a cikin sahih da hadisin ibn abbas shi ma a cikin bukhari wa muslim da kuma hadithin auf ibn malik al-ashja'i kamar yadda muhammad ibn nasr al-marwazi ya kawo shi a cikin qiyamul layl don haka mutum zai yi sallar dare idan mutum zai sallar dare sallar dare tafi kowace shi ta ce wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha daya amma ya yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta wato ya tsawaita qira'a ya tsawaita ruku'u ya tsawaita sujada tafi bisa mutum ya yi salloli ya raka'o'i da yawa ta fi bisa mutum ya raka'o'i da yawa mutum zai iya sallar dare da a ɗari amma ba zai yi tsawaita ruku'u da sujada da karatu ba tun da sai daren ya ƙare to shi yasa ne ma malamai su a waɗansu malaman tun daga salaf akwai wannan saɓani daga ciki ma har da abdullahi ibn umar suna ganin cewa yawaita raka'o'i a yawaita adadin ruku'u raka'o'i ya fi bisa mutum ya sallah mai tsawo daga wani saurayi yana tsawaita sallah da dare sai ya ce a tambaye sai ya ce wane ne wancan da aka gaya masa shine yake ce masa ai kai ruku'u da yawa shine fi domin koyaushe in kai ruku'u in kai ruku'u zurbanka ne suke zubewa kana dagowa duk sun zube gaba daya haka zalika in kai sujada saboda haka koyaushe kai ruku'u da sujada da yawa ya fi maka bisa ka zamanto kan cewa kai ruku'u da sujada kaɗan to amma wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja tunda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo wace sallar darace ta bi yace tulul qunut wadda take mai tsawo wadda ake dadewa a cikin tsayuwarta kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi suna kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka yin baka taba yin sujada domin Allah ba face Allah ya dauka darajarka ya yafe maka zunubanka da ita saboda haka kaga idan mutum ya sujada daya ya samu wannan sau to in wanda ya sujada da yawa kaga ya fi shi kenan saboda haka wannan shine hujjar su to amma akwai nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a tunda ba lalle ne ya zamanto cewar a ta yi abinda Allah madaukakin sarki zai baka na falalar tsolul qunut din yafi bisa wannan daukaka daraja da yawan sujurar da zaka yi ba wai yawan darajar shine lalle falala a wajen Allah madaukakin sarki ba sai ya zamanto da kuma wani abu na daban tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine afdal to shine afdal hatta min raf'il darajat <laughs> sannan a cikin wannan hadithin akwai a tsawaita sujada wanda yake mun yi magana a kanta kuma tsawaita sujada sujada kuma an tsawaita ta abinda ake so a yi yawaita a cikin ta addu'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sujud fashtaghilu bid du'a faqaminun an yustajaba lakum cikin sujada ku wato ku mai da hankali ku shagaltu da addu'a domin ya cancanta ku samu ijaba saboda haka shine asirin tsawaita sujada ne don mutum ya taga gaya wa Allah kuma ko da hausa za ka iya faɗa sai dai in ka iya larabci ya fi ka yi addu'a a cikin sallah da larabci kuma ma ka kaddamar da addu'o'i da suka zo daga cikin sunna a addu'o'i ma'asura na annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi to baka iya ba fa baka haddace addu'o'in ba ko baka iya larabcin ba ba a haramta maka addu'a ba sai kai addu'a da yaranka dukkan yaruka daga Allah suke eh, saboda haka sai kai addu'a da yaranka kuma wannan bai zamanto ka fita daga cikin sallah ba a sannan akwai tabbatar da raka'atai alfajir wanda ya gabata mun karanta babi akan raka'atai alfajir da falalatta da kuma kishin gida a kwibin dama bayan an yi raka'atai alfajir ita ma wannan matsalar din mun karanta ita ma wannan qadiyar mun ambace ta a cikin babin rakatai alfajir cewa sunna ne idan mutum ya yi rakatai alfajir ya cikin gida amma in wannan in a cikin gida ne amma ba amma a masallaci kamar yadda muka ce bai zama to daga cikin hadis salaf ba ka zo ga cikin masallaci din an barar raje ana yin sunna an kishin gida a gefen dama baya daga cikin hadis abin nan as-salafus salih wa anha daga hadisi na 1180 wa anha daga Aisha radiyallahu anha hurairah ta ce ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda asharata rak'a ta ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙari a cikin watan ramadan ko a cikin wani watan ramadan sama da yana ƙara sama da yin sallah raka'a goma sha ɗaya ba yusalli arba'a yana sallah raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ma ka tambayi yaya kyansu yake yaya tsawon su yake wato yana kyautata su kuma ya tsawaita su thumma yusalli arba'a sannan ya sake sallar waɗansu a hudu din falata tsal an hinna wa tsoli kada ka kada ka tambaya akan kyansu da kuma wato tsawon su mai salli talata sannan ya sallaci a guda uku su wannan wutiri ne su wannan kaga mafumi wannan su baya tsawaita shi wutiri a uku yake baya tsawaitawa fa sai na ce in ji Aisha ya rasulallah ta namu qabla an tutir ce ya rasulallah kana bacci ne tun kafin kai wutiri Faƙala ya aisha inna aynayya tanamani wala kalbi. qalbi ce mata ya aisha idanuna suna bacci amma zuciyata ba ta bacci muttafaqun alai wannan ta sifanta sifar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya nan da yake yi haka yake yi a ramadan haka yake ma a wajen watan ramadan wato in ramadan ya zo mun san ramadan lokaci ne da ake zage ɗamara na sallar dare to shi baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya haka ko da wato ashirul awakhir ne tunda ashirul awakhir aisha radiyallahu anha ashirul awakhir eh, wato goman karshe na ramadan aisha ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci baya bacci yana tayar da iyalinsa su ma kasi bacci to baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya to saboda haka ba zai kara akan raka'a goma sha ɗaya ba kenan hunga tsawon sallar ne zai karu tsawon sallar ne zai karu tasa salawatullahi wasalamu alaihi kuma wannan ta ah, da tace yusalli arba'a yana sallah raka'a hudu ba wai yana nufin kan cewa yana sallah raka'a hudu ne da sallama ɗaya ba domin salatul layl mathna mathna annabi sallallahu alaihi wasallam sallar sa raka'a biyu yake yana sallama kamar yadda yazo mufassaran a hadithin abdullahi ibn abbas da hadithin zaid ibn khalid al-juhani da na auf ibn malik yusalli raka'ataini hmm, thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini hmm. saboda haka abinda take nufi da cewa hudun farko wato hudun farko daban suke da hudu na biyu da hudun da karshe dukkaninsu suna da kyau suna da tsawo amma ya bambance hudun farko da hudun karshe su na farko din sun fi tsawo a yin da ke su bisa hudun biyu da za su shi yasa suka kuma tsawonsu kusan ɗaya ne hudun farko tsawonsu kusan ɗaya ne sannan hudu na biyu su ma kuma tsawonsu a kusan ɗaya ne shi yasa ta bambance tsakaninsu wato raka'a takwas dai su ne yake tsawaita su amma hudun farko sun fi hudun a karshe tsawo to sannan kuma ya wuturi da raka'a uku <clears throat> shi ma wannan hadithin ya nuna cewa wannan shi ne mafi aisha radiyallahu anha tana hikayar abin da ta sani ne ita a saninta bai kara akan raka'a goma sha ɗaya ba amma wanda daga cikin sahabbai ya san abin da bata sani ba ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar sama da haka kamar yadda ibnu abbas ya ruwaito yayin da ya kwana a gidan maimuna kuma kamar yadda zai ibn khalid juhani ya ruwaito kamar yadda kuma aka ruwaito cewa wani lokaci yana yin kasar haka duk da yake kasa ba zai kore abin da take ita tana tana kore ƙari ne ba ta kore a yi kasa da haka amma tana kore ƙari ne cewa ita bai taba ƙara sama da haka ba wannan tana faɗan abin da yake ta sani ne to kuma ƙa'ida ce cewa mai tabbatar da abu ya fi mai korewa ilimi domin shi mai korewa yana kore abin da bai sani ba ne ba yana kore abin da yake akwai bane abin da bai sani bane shi ya kore amma ba lalle ya zama tukan cewa babu shi ba hmm? ta yi akwai shi amma shi bai sani ba don haka idan ya kore kore wasa daidai ce saboda abin da ya sani kenan to amma wannan ba zai hana kuma yanda shi ya sani ya tabbatar ya zamanto maganar ta to hujja ba to akwai wanda suka san cewa ya taba yin sama da abin da Aisha ta kore saboda haka sai a karbi maganar ta shi yasa wannan yana da daga cikin duk abin da ke karfafa cewar a cewa wanda ya sallar sama da raka'a goma sha ɗaya a cikin sallar dare sawa'un ta ramadan ko ba ta ramadan ba kan cewa ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ba kuma a cewa yayi abin da yake shine makruh amma in yayi raka'a goma sha ɗaya wannan ya fi, ya falala hmm. amma rashin yin goma sha ɗaya din ba wai makruh bane ƙari akan goma sha ɗaya ba makruh bane amma yin goma sha ɗaya wannan akwai ƙarin falala shine cewar mutum ya yi karda don yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne da wama a kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idanunsa suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci wannan yana daga cikin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam hususiyar annabawa shi yasa mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne abin da ya gani a cikin mafarki wahayi ne zai aiki da shi domin zuciyarsa ba ta bacci kamar yadda yake a farke za a yi masa wahayi a bashi umarni haka zalika yana bacci za a yi masa wahayi a bashi umarni jikin ne yake bacci shi yasa ya ce ina a ta naman idanun suna bacci da sauran jikin zai huta idanun ya huta idanun su huta amma zuciyar tana nan tare da mahalicinta duk abubuwa na a zuciyar ba ta shiga cikin bacci ko ta gafala daga Allah ta baraka wa ta'ala hadisi na daya wa ha daga aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalan layl cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana bacci a farkon dare wa yaqumu akhirahu fa yusalli sai sannan ya miƙe a ƙarshen dare yi sallah muttafaqun alaihi akwai asiri a cikin mutum ya bacci a farkon dare domin idan mutum ya bacci a farkon dare zai zamanto lokacin zai samu hutu tunda ya yi aikin inna laka fin nahari sabhan tawila kana da kai komo da yawa a cikin rana to kayi zirga zirga da kai komonka da wahalarka saboda haka farkon dare lokaci ne wanda yake zai dace kai bacci ƙarshen dare kuma ka samu hutu kuma ya dace da sa'atul ijaba tunda a kowane dare Allah maɗaukakin sarki yana saukowa zuwa ga saman duniya ya ce akwai mai neman gafara an gafarta masa akwai mai tambaya an bashi abin da yake nema akwai mai neman amsa addu'a amsa addu'arsa wannan kuma a kowane dare ne to wanda ya bacci a farkon dare ya tashi a ƙarshen dare kaga shine zai dace da wannan sa'a to wannan shine wanda ya fi mutum ya bacci sanai tashi a ƙarshen dare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ya kasance yana baya so mana yin hira bayan sallar isha bayan sallar isha baya son hira bayan sallar isha sai dai shi yakan yi hira da abin da yake ya hira da iyali kuma yana yin hira da a cikin al'amuran musulmi kamar yadda suka yi da abubakar da umar wanda kamar yin ya bawa ba akan wannan domin maslaha za a yi to amma ya zama kan cewar hira kuma wato sharrin wannan zamanin da ya zo mana hirar ta zama tokan ba wadda sai ka fita daga fita daga gida bane ka sha wahalar ka je ka nemi abokan hira kamar yadda hirar da take yanzu hira an kawo maka hatta dakin baccinka ne talabijin ɗakin baccinka saboda haka sai ka zauna kai ta hirar da ita shi ma duk ya shiga cikin ya shiga cikin karhancin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce yake karhanta mana wannan wanda irin waɗannan ne idan mutum ya dawwama akai ake isqatin adalarsa yake cewa ba adali ba ne don ya dawwama a kan yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, ya ƙi ya mana shi yana daga cikin musibar wannan zamanin da muke ciki kuma shi ya din ake haramta mana samun tashin dare amma da mutum zai kwanta daga an yi sallar isha kamar yadda ulul azmi suke yi masu azama akan bautar Allah daga an yi sallar isha mutum ya tashi sulusun dare na ƙarshe sai ka ji baccin ya ishe ka sai mutum ya tashi da nishadi to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wanda duk yake jin tsoron cewa ba zai tashi a ƙarshen dare ba to ya wuce a farkon dare wannan ihtiyatu kenan salaman salama ka dai samu qiyamul layl wanda kuma yake kwaɗayin cewa zai tashi a ƙarshen dare to wannan ya falala ya jinki ya bacci ya tashi a ƙarshen dare in yana da wannan azima din da kuma wannan kaunar ko da yayi bacci to yayi za a rubuta masa yayi qiyamul layl dan ya kwanta da niyyar cewa zai tashi niyyatul mu'min khairun min amali niyyar mu'mini ta fa aikin nasa shi yasa haga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma Abu Hurairah wasiya daga cikin wasiyar da yayi ma Abu Hurairah shine yayi wuturi kafin ya bacci abubuwa guda uku da yace ausani khalili sallallahu alaihi wasallam hmm, shine wa utira qabla an ana ne wuturi kafin ne bacci haka zalika abin nan na Abubakar shi na yin wuturi kafin ya bacci in ya tashi da dare sai ya raka a biyu sai na umar shi kuma ya bacci sannan ya tashi da dare sai ya yi shafa'i da wuturinsa sannan in lokacin al'ashar sun zo daidai lokacin sahur irin sauran abin nan minti ashirin a kira sallah sai ya tashi mutan gidansa su masu su tashi su yi wuturi su tashi su ma albarkacin wannan sa'a su yi wuturi su yi istighfari hadisi na 1182 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya da shi qal yace sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam laila yace nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani dare falam yazal ima hatta hamamtu bi amrin yace bai gushe ba yana tsaye yana sallah har sai da nayi burin nayi wani abu mummuna sai da sai da nayi niyyar aikata a aikata masha'a qila ma hamamta bi aka ce me kai niyyar aikatawa qala hamamtu an ajlis wa ada'a na yi niyyar na zauna in kyale shi in rabu da shi na bai shi ta sallar tasa ni dai abin wato abin ya fi karfi na muttafaqun alayhi wannan ko wato sai Ibn mas'ud ya kira shi amru su mummuna ashani wannan ma sha'ani yana zaune ta yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya kai wannan sannan kuma a sallar dare gashi kuma yayi yayi qulul qunut a ciki amma saboda tsawon nata tsawon nata ya kasa jurewa har yi niyyar ya zauna abin ya fi karfinsa to da ku ya zauna bai yi ba ya kyale shi ya ci gaba da sallah ai kaga yi ya haramta ma kansa alkhairi mai yawa shi yasa ya kira shi amrusu mummunan al'amari wannan nuni ne gare mu ya zuwa ga yadda annabi sallallahu alaihi karfin ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka wannan ba wai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe yake ba amma a wannan daren kaga irin yadda yi sallah ga irin yadda yi sallah wadda hatta samari abdullahi ibn mas'ud saurayi ne saurayi ne tunda ya daga cikin samarin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ba mai nauyin jiki ba tunda yana da irin masu karamar kirar jiki ne amma shi kansa wato ya jinjina tsayuwar to amma duk da wannan karfi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bautar Allah amma duk lokacin da ka so ka ganshi yana bacci sai ka same shi yana bacci in ka so ka ganshi yana sallah sai ka same shi yana sallah dan ya sunnata mana inda zai dauki al'umma akan shi nasa matsayin da nasa karfin wajen ibada ba za mu iya ba to amma wani lokaci sai yayi irin wannan wanda ya dace da matsayinsa salawatullahi wa salamu alaihi wani lokaci kuma ya waye al'umma ya yi daidai gwargwado wanda za a tsaya a yi koyi da shi kuma ya ta faɗa mana ya ta faɗa mana ku ɗauki abin da za ku iya ku ɗauki abin da za ku dawo a kai domin kar mu ce za mu kamanta namu da nasa salawatullahi wasalamu alaihi wannan ya nuni akan karfin karfin sa wajen ibada sallallahu alaihi wa sallam hadisi na 1183 wa an hudhaifata radiyallahu anhu daga hudhaifata Allah ya dada shi hudhaifata bin yaman na jin ba mu taba tarjuma sa ba ko eh hudhaifa ibn al-yaman a ah, yana daga cikin ana kirga shi a cikin almuhajirun babansa sa hisil amma ana ce masa al-yaman saboda a jahiliya ya taba kashe wani mutum da aka biyo shi za a kashe shi sai ya taho ya gudo madina da ya zo madina sai ya shiga karkashin kariyar bunu abdul ashal daga cikin khazraj saboda haka sai ake ce masa al-yamani saboda mutanen madina a ce musu yamanawa don asalin ansar daga yaman suke yasa ake ce masa al-yaman shi kansa shi ma musulmi ne baban hudayfa saboda haka hudayfa da babansa duk musulmi ne yana daga cikin annujaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an masa laƙabi da sahibu sir na rasulul na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abucin sirri domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya sanar da shi sunayen munafikai dan Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen munafikai ya sanar da shi sunayen munafikai shi yasa ya tambayi sayyidina Umar shi yasa ya tambaye shi yace ka gaya mu ni ma ina cikin munafukai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata maka ni ina cikin munafukai yace baka ciki amma ba zan sake tsarkake wani ba bayan ka yace ban sake ma wani taskiya ba bayan ka ka duba tawali'u irin na sayyidina Umar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yayi masa alƙawari cewa yana daga cikin yan aljanna hmm? ya masa alƙurya daga cikin 'yan aljanna Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya ga wata fada a cikin aljanna ya ce liman hadal qasr waye wannan fadar ta waye aka ce li rajulin min ummati na wani mutum ne a cikin al'ummarka ya ce wane ne aka ce umar ibn al-khattab ya ce hannun yanzu zan shiga ya ce fadakartu gairata sai ya tuna kishin ka ya umar sai da umar ya kuka ya ce a alaika a zaru ya rasulullah kai zan yi ma kishi to ka ji duk da irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma bai yi aminci da kan cewa shi wani ne ba a wajen Allah yana ji ma kansa tsoron munafunci yan shi'a sun taɓi sun sun karanta wannan sai su ringa tsammanin cewa to kun gani shaida ne cewa ya san cewa ya san abin da hmm? yana ji ma kansa tsoron ba shi da wannan tawalu yake ma Allah yana ganin kan cewa shi shi kan yana ganin kan cewar imaninsa la'alla imanin nasa bai to kan cewa ɗari bisa ɗari gaskiya bane saboda haka ya tambayi Hudhaifa ibn ma to kuma ga natijar Allah ya turmuza hancin yan shi'a a ƙasa ga natijar ya ce baka ciki ya ce amma bayan ka ba zan taɓa yi ma wani taskiya ba Hudhaifa bin al-Yaman eh, wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bance shi da shi babansa al-Yaman da shi kansa huzaifa sun halarci yakin Uhud amma ba su samu halittar yakin Badr ba samu halittar yakin Badr ba sun taho za su taho za su tafi wajen yakin Badr sai su Abu Jahal suka kama su suka ce ina za ku tafi suka ce Madina za mu je suka ce ƙarya kuke yi za ku tafi ku taimaki Muhammad ne wajen yakin sa suka ce a ah, madina za mu je to suka ce to ku yi alkawarin cewa ba za ku je ku taimaka masa wajen yakin sa ba madina za ku tafi suka tafi sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya hmm? suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga alkawarin da suka yi ma Abu Jahal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku cika masa alkawarin sa kuma za mu taimaki nasara Allah a su za mu nemi taimakon Allah a su ai ba ku ne za ku ba mu taimakon ba amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shahid sai ce a su cike alƙawarin da suka yi wa mushrikai wannan hadisi ne sahih hmm. kiyaye alƙawari na manzon Allah sallallahu alaihi to a yakin Uhud aka kashe mahaifin Hudhaifa al-Yaman don saboda an san yadda ake yaki ana sanya kwalkwali hmm. idan babu wata alama da da yan uwa za su gane junansu yan gida ɗaya za su gane junansu ba wuya sai a abin sai a kashe juna to don haka ana cikin yaƙi ɗin aka yi ɗauki a kansa huzaifa yana cewa mahaifina ne mahaifina ne na ba su ji ba aka kashe shi musulmi zai kashe ɗan uwansu musulmi a yakin uhud bisa kuskure saboda haka ya yi mutuwar shahada don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ba shi diya sai ya ce a ya batta sadaka ga musulmi bai karbi diyar mahaifinsa ba tun da ne magaji bai karbi diyar bai batta sadaka ga musulmi yana daga cikin waɗanda manzan Allah shi ne wanda ranar yakin ahzab manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa zai je ya kawo min labarin kafirai aljanna ta tabbata a gare shi duk cikin sahabbai ba wanda ya tashi kowa ya kus saboda ga tsananin sanyi ga tsananin duhu ga tsananin tsoro ba kasanta inda abokan gawa za su zo maka ba wata rani da ake ce ma huzaifa ake ce masa waɗansu suke ce masa ku ya aka yi yanzu ku kun yi rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh kware mun yi rayuwa da shi sannan kuka bar shi yake tafiya a kafa kace ai mu da mu ne muke rayuwa da shi da ba za mu bashi tafiya a kafa a kan kafaɗin mu za mu rinka ɗaukan sa shi sai ki ji musu kula da abin da kuke faɗa yace wata ran a ranar yakin ahzab muna zaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa zai kawo mana labarin mutanen nan aljanna ta tabbata a gare shi ba wanda ya tashi sun fi kowa sanin aljanna sun fi kowa kwaɗayinta amma yadda Allah ya jarabce su tsananin tsoro shi yasa Hudayfa yake gaya musu wani kica kada ku kada kada ku rinka irin wannan magana wato kada ku samu wannan amincin da imanin ku da kanku sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka hassan uku ba wanda ya tashi sannan sai ya ce Hudayfa tashi ka kawo mun labarin mutane yace to babu makawa ne biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya tashi a cikin wannan duhun daren da sanyin da tsoron ya kusa cikin sansanin a ƙureshawa da gatfan hmm? ya ji labarin abubuwan da suke abu abin da yake faruwa tsakaninsu na cewa ai suna shirin gudu ne ma sannan ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin waɗansu malamai sun ce wannan abin da ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya sa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya masa wannan kyakkyawan sakamako ya bashi asirin sunayen munafikai saboda ya kiyaye sirrin Allah da manzansa a ranar da ake jin tsoro a lokacin da sayyidina Umar ya zamanto khalifa sai ya tura shi ya zamanto shine gwamnan sa a Mada'in Mada'in ita ce a kusa da Kufa take a cikin Iraq take ita ce hedkwatar daular Farisa headquarters su headquarter biyu gare su suna da headquarter sanyi suna da headquarter bazara a ah, to madain ta ɗaya daga cikin headquartocin nasu da ta faɗi ya zama to karkashin musulmi to sai na umar dama a zamanin sa daular farisa ta faɗi sai ya tura huzaifa ya zama to shine gwamnan sa a madain da ya tafi ya shiga garin akan jaki ya shiga da shimfiɗarsa da da, da gurasarsa a hannu da namansa da yake ci shine guzurinsa da ya dawo daga madina da wannan jakin yake haka ya dawo akan jaki kuma yana hawa jakinsa gefe a kafa baya raba kafa akan jaki an gane hawan gefe yake yi an ce wannan shine hawan annabawa haka suka haka haka haka abin nan ina jin huzaifa din ne ya ruwaito cewa haka hawan annabawa yake ga ga jakunansu haka suke hawa jaki da alfadari su hawan gefe to haka huzaifa yake hawan jakinsa lokacin da ya dawo madina sai na umar sai ya buye ya gaya a wace sufa zai dawo da ya dawo sai ga yadda ya bar madina haka ya dawo bai dawo da ƙarin ni'ima ba saboda haka ya tabbata mai amana kun ga irin wannan abin na abin da ake cewa code of conduct wanda yanzu ake cewa idan an ba mutum mukami a gwamnati ko gwamna ko shugaban kasa ko makamancin wannan ya faɗa abin da ya mallaka sannan in ya gama a ga abin da ya mallaka sannan a ga abin da ya samu abin da yanzu ya mallaka bayan ya gama ya dace da samunsa ko bai dace da samunsa ba tun lokacin sai na umar ya fara wannan duk wani wanda ya bashi aiki sai ya duba ya ya tafi in ya gama kuma ya duba ya yake in ya ga ya samu sama da abin da ya cancanta ya samu sai ya kwace sauran ya mayar baitul mali musulmi ce dukiyar musulmi ce a har zamanin sayyidina Uthman shi ma ya tabbata sai na usman ya tabbatar da shi a mada'in bayan sai na usman ya zamanto halifa da wata kwana arba'in allah ya mahu zaifa bin yaman rasuwa ya rasu a shekara ta 36 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya abin nan ban san adadin shekarunsa ba a lokacin a cikin sa ban gani ba ya rawaito wannan hadisin eh, Hudhayfa shi rawaito wannan hadisin qala yace sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zata laila nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare faftataha al-baqara sai bude suratul baqara ya bude suratul baqara fa qultu yarka'u inda al-mi'a sai nace in ya in ya in ya kai aya gari zai yi ruku thumma mada ya wuce aya gari fa qultu yusalli biha fi raka'a yace zai yi raka'a ɗaya da ita wato ya karanta ta ita in ya gama suratul baqara ya ruku'u kenan ko shine yayi sallah ya yi raka'a ɗaya da ita fama ba ya wuce fa qultu yarka'u biha ay yusalli biha fi raka'a zai raba ta zai raba ta biyu kenan fa ma ba ya wuce fa qultu yarka'u biha nace zai yi ruku'u in ya kai karshen ta thumma ftataha nisa sai ya bude suratul nisa fa qara'aha ya karance ta ثم ثم افتتح آل إمران سنة يبود سورة آل إمران فقرأها يكرن تاتا يقرأ مترسلا ya ƙara'u mutarassila yana karatu da tartili wato kowane harafi ya fitar da shi daga mafarjinsa ya bashi haƙƙinsa da mustahaƙƙinsa da tajwid idan marra bi ayatin fiha tasbih sabbah in ya wuce da aya da aka akwai akwai tasbihi a ciki sai ya tasbihi fasabbih isma fasabbih bismi rabbikal azim sai ya tsaya ya tasbihi wa idan marra bi su'alin sa'al in ya wuce da aya da take akwai tambaya sai ya tambaya falyastajibu li wal yu'minu bi to falyastajibu sai ne sai ya roki addu'a an yi umarni kan cewa a nemi amsawar Allah hmm? wa idza marra bi ta'awud ta'awwad idan ya wuce da neman tsari sai ya nemi tsari idan ana ambaton wuta ana cewa a nemi tsari daga wuta fasta'iz billah sai ya nemi sai ya isti'aza thumma raka sannan ya ruku fa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim ya haɗu yana cewa subhana rabbi azim wato tsarki ya tabbata ga Allah mai girma fa kana ruku'uhu nahwan min qiyami ruku'un sa ya zama to kamar tsawon kamar tsayawar tasa yanda ya dade a tsayawar haka kusan ya dade a ruku'u thumma qala sannan yace sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd sannan yace Allah yana jin wanda ya yabo a gare shi ya ubangijinmu yabo ya tabbata a gare ka thumma qama tawilan qariban mimma raka sannan ya tsaya tsayuwa mai tsawo mai tsawo kusan irin tsawon ruku'un nasa sun masajad sannan ya sujada faƙala subhana rabbiyal a'la ya haɗu yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyami sa kusan tsayuwarsa ce rawahu musulmi imam musulmi ya rawaito wannan hadith a zahir wannan a cikin waɗin turuqul hadith ɗin ya yi nuni cewa wannan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ta a lailatul ahzab lokacin da ake yakin ahzab ran da hudayfa ya je wannan daren da ya je kawo masa labari ya shine ya dawo ya same shi na wannan sallah hmm. suka yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai falala da hudayfa yanda shi ma yayi wannan yanda shi ma ya samu karfin yin irin wannan ibada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba tsawon ba tsawon karatun ba amma tsawon ruku'un kuma a cikin ruku'un ya zama to abu ɗaya kawai ake faɗa subhana rabbi al'adu wannan karfin sanin Allah shi zai sa wato wannan kalmar ita kawai ake maimaitawa karfin ganin girman Allah ya zama to cewa ai ta maimaita wannan tasbihi da girmamawa ga Allah tabaraka in karatu ne mutum zai ce karatu ma'ana za ta rinka ɗaukansa to amma haka kamar yadda ya tsawaita wajen karatun sallallahu alaihi wasallam haka ya tsawaita wajen ruku'u haka ya tsawaita wajen sujada hadisi na dubu da da tamanin 1184 wa an jabir radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da shi qal yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal qala tulul qunut jabir dan abdullahi Allah ya da shi yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wace sallah ce tafi falala yace tulul qunut sallar tafi kowace tsawo wadda tafi kowace tsawon tsayuwa hmm. tulul qunut ma'anarsa tulul qiyam a dade a tsaye wannan sallah ita tafi wato tsayuwar karatu ta zamanto mai tsawo in an yi ruku ya zamanto mai tsawo in an dago daga ruku ya zamanto mai tsawo in an yi sujada ya zamanto mai tsawo in an dago daga sujada ya zamanto mai tsawo wannan ita ce sallar da tafi kowace falala a wajen Allah wannan shine abin da ya fifita tsawon sallah a bisa kasratus sujud duk da yake kasratus sujud yana da falala kamar wannan hadisin na duk wanda ya ruku duk wanda ya sujada Allah zai dauka darajarsa kuma da wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tambaye ni yace ina tambaye ka kusanci da kai a cikin aljanna sai ce fa inni ala nafsika bi kasratis sujud ka taimaka min um, a kanka daga wato daga gefen kanka da yawan sujada to yawan sujada shi ma yana da nasa falala amma a sallar ta fi kowace falala a wajen Allah ita ce wadda za a tsawaita ta kamar yadda muka gani a wannan hadithin na Hudhaifa da na Abdullahi ibn Mas'ud hadisi na 1185 wan abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya dada su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ahabbu salati ila Allah salatu daud sallar da tafi kowace soyuwa ga Allah ita ce salar annabi daud wa ahabbu siyami ila Allah ila Allah siyamu daud azumin da ya fi kowanne soyuwa ga Allah shine azumin annabi daud kana yanamu nisfal layl wa ya koma thulutha wa yanamu sudusa wa yasumu yawma wa yufṭiru yawma muttafaqun alayh ya kasance yana bacci rabin dare wato rabin farko na dare sai ya bacci wa yaqumu thulutha ya sallar dare thuluthul layl wa yanamu sudusa ya bacci sudusin dare wato sudusin karshe lokacin as-sahar kenan wa yasumu yawman wa yufṭiru yawma ya azumi rana daya ya sha rana daya wannan shine mafificiyar sallah dare kuma wannan azumin shine azumin da yafi kowanne falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ne 1186 wa an jabirin radiyallahu anhu daga jabir Allah ya da shi eh, eh, qali yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna fil laili la sa'a a cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyya ba ba wani mutum musulmi da zai yi muwafaka da wannan sa'a yana roƙon Allah wani alkhairi daga al'amarin duniya da lahira illa a atahu iya face Allah ya bashi wannan alkhairi wadalika kulla laila kulla wannan ku dukkan dare ne ya tabbata a kowane dare rawahu muslim dukkan dare akwai wannan kowane dare akwai wannan saboda haka ba za mutum in mutum yana neman in mutum yana neman ijaba ya karga don wannan lokaci ba wani lakani zaka nema ba tunda Allah ba a yi masa ba a masa dole kowa in yi addu'a bainal khawf war raja duk wanda ya ce maka in akwai wata addu'a wadda za a baka kaifi guda kana yi dole ne Allah ya amsa to ƙarya yake mm, kowa bainal khawf war raja yake mm, tunda ko kowa bainal khawf war raja yake sai ka nemi lokacin da ake aka kyautata kaunar Allah zai amsa to shine a kowane dare akwai wannan sa'a jabir bai ayyana ta ba a wannan hadith din amma sauran hadisai sun ayyana ta cewa shine jawful lailil akhir inda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a ce Allah ya fi karba ce jawful laylil akhir tsakiya wato a rabin dare na ƙarshe yankin dare na karshe shine wato a wata riwayar kuma aka ce thuluthul laylil akhir lokacin da Allah yake yi an-nuzul ila sama'id duniya hadisi na 1187 wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ji da shi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza qama ahadukum min al-layl falyaftatih falyaftatih as-salah bi rak'atayn khafifatayn idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallar dare to ya bude sallar sa da rakawoyi guda biyu khafifatayn sauƙaƙa gajejjeru rawahu muslim muslim ya rawaito wato kafin ka fara sallar daren ka fara raka'a biyu sauƙaƙa to a a hadithin abdullahi ibn abbas da ya rawaito raka'a goma sha uku ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani ita ce raka'a biyun da ya fara ya fara raka'a biyu kaɗan gajeru sannan sauran raka'o'i guda takwas suka zama to masu tsawo goma kenan sannan shafa'i da wuturi raka'a uku kun ga ya zama to goma sha uku to wannan shine a haka zalika amma hadisin zaid ibn khalid juhani bai faɗi wannan hadisin zaid ibn khalid juhani shi ma ya faɗi wannan rak'atayn khafifatayn thumma رك... ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين يم يم بشير wato wannan gashi umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce hikimar yin wannan budewa da sallah nan raka'a guda biyu da mutum ya samu nishadi a rawaito Abdullahi ibn Sirin in ya tashi shi yana yin raka'o'i din khafifatain a wajen sa shine sai ya karanta ya ayu alladhina amanu anfiqu min tayyib anfiqu ma razaqnakum min qabli an yatiyum la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humud zalimun hayya zuwa ga ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da ayatul kursiyu da la ikraha fid din da Allahu waliyul ladina amanu a raka'a farko raka'a ta biyu kuma daga lillahi ma fi samawati wal ardi wa antum ma fi anfusikum zuwa karshen suratul baqara haka ibnu sirin shi yake budewa da rakataini khafifat ibnu sirin ibnu sirin yana daga cikin a'immatu tabi'in wanda suka rayuwa da Anas ibn Malik to a cikin wannan kuma akwai fiqihu a cikin wannan domin ya hada da karatun amanar rasul karatun amanar rasul ta daga cikin auradin layl inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta amanar rasul a cikin dare ka fata sun ishi shi to kaga shi sai ya sanya karatun su a cikin wannan raka'a biyu da yake bude sallar dare tare da su wannan ya daga cikin fiqhun sahabbai kuma ga karatun ayatul kursi da daddare shi ma ya karanta wa'annan ayoyi din ga korar shaidan tunda surori ne su ne wanda suke korar shaidan din وعن عائشة رضي الله daga aisha عائشة على يدد قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai sallah da daddare sai ya buɗe sallar sa da raka'o'i guda biyu masu gajejjeru kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya umarni da shi to shi ma kuma haka yake yi a wato a aikace wannan tana tabbatar da wannan sunna alfi'liya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu tabbatar da as-sunna al hadisi na 189 wa anha radiyallahu anha daga gare ta Allah ya jada ta qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu salatu min al-layl min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari 12 rak'a rawahu muslim Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan idan wani abu na sallar daren sa ya kubce masa min waje'in saboda min waje'in saboda rashin lafiya aw ghairi ko wani rashin lafiya din wato ko bacci ya rinjaye shi salla min an-nahari fintai asharata rak'a sai ya sallaci rak'a goma sha biyu da rana a maimakon sallar daren da bai yi ba akan wannan ne waɗansu ke ganin kan cewa za a rama witiri in mutum yana da sallar witiri da yake yi in ya zama to bai yi ba to da rana sai ya rama shi amma ba zai rama shi a witiri din ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya yake sallar daren sa to eh, wuturi kuma da daddara ake to sai mai da shi sallah goma sai mai da shi raka a goma sha biyu eh, wuturin raka a ɗaya sai cike ta zamanto a raka a biyu sai zamanto raka a goma sha biyu wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daga umar ibn al-khattab Allah ya jaddada su Allah ya jaddada shi qal yace qal rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man nama an hizbihi aw an shay'in minhu wanda ya bacci bai yi hizbinsa ba alhizb shine wato wurdi abinda mutum ya ɗauka ya kasa ma kansa na ibada da yake yi wurdi ba sai ka ɗauki carbi ba alhizb zai iya zamantowa na sallar na sallah alhizb zai iya zamantowa na karatun alkur'ani alhizb zai iya zamantowa na wani zikiri da kake yi da daddare to wanda ya bacci daga daga hizb wato sallar daransa da yake aw an shay'in minhu ko wani bangare daga gare shi ya saba yana yin sallah yana yin eh, abin yana yin izufi biyu sai izufi ɗaya bacci bacci ya hana shi fa qara'ahu fi ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr sai ya karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar azhar kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl sai a rubuta masa kamar yayi shi da daddare ne wannan ma yana ishara zuwa kan cewa ana rama ibadar dare wanda yake mutum ya lizimta ma kansa ya dawwama a kanta in bai samu ba sai ya sai yayi da rana wani ya ɗaya daga cikin alamar cewar mutum ya ɗauki al'adar ya ɗaukan kansa al'adar da wama akan wannan sallah idan har ya zama to in ta kubce masa zai rama saɓanin wanda yake yau a yi gobe ba za a yi ba sai an yi kwana da kwanaki sannan a sake yi wannan bai zama kan cewa mai hizb ba kenan alhizb shine wanda zaka dawama akai wanda in har ka rasa shi zaka yi masa ranko hadisi na 1191 wa abi hurairah radiyallahu an daga abu huraira Allah ya dade shi qali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu rajulan kama min al-layli fa salla wa ayqadha ra'ata Allah ya ji kan mutum namiji kama min al layli ya tashi da daddare fa salla sai yayi salla wa ayqadha ra'ata ya tashi matarsa fa in abat in ta ki tashi na baha fi wajhiha halma sai ya yayyafa mata ruwa a fuskarta wa rahimallahu ra'a Allah ya ji mace qamat min al-layl da ta tashi da daddare fa sallat tayi sallah wa aiqabat zawjaha ta tashi ta tashi mijinta fa in aba in yaki tashi nabahat fi wajhihi al-ma Allah nabahat fi wajhihi al-ma sai ta sai ta sai ta yayyafa masa ruwa a fuskar sa rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi ingantacce wato Allah yana jikan waɗannan a wata ruwa an ce za a sa Allah zai rubuta su cikin azzakirina Allah kathira wadh-dhakirat masu ambaton Allah ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah ambaton Allah da yawa mata wanda suka tashi suka yi haka wannan shine ainihin wato ma'anar wata awanu alal birri wat taqwa ku taimaka ku yi mu taimakekeniya da juna akan tsoron Allah da kuma aiki na nagarta to wanda ya kasance a cikin irin wannan sifa da iyalinsa to shine idan ya iyalinsa wa'azi za ta ji shine idan idan ya idan ya gaya mata Allah za ta ji amma in ba haka yake ba duk gaya mata Allah da zai sai ta dauka kan cewa sarran sa yake bi ya faɗi Allah ne yanzu dan yana da wata dan yana da wata bukata so yake samu biyan bukatar sa yana so so yake mata kishiya shi yasa yake gaya mata Allah amma idan ya zamanto cewa tsakanin su din zaman Allah ake yi zaman ta'awun ne alal birri wat taqwa kamar yadda yake san ma kansa tsira haka yake sai mota so mata tsira ɗaya daga cikin alamun shine wannan in ya tashi da dare ya sallah ya tashi matarsa ta sallah amma ba al'adan malam bahaushe ba al'adan malam bahaushe shine kan cewa shine mai ibada su kuma ta kyale su je can har harkokin su na mata kasan su mata sarakan bid'a wato an kyale su masu je su ta bid'a sai biki an kyale su je su ta bikin su wato ba za a nuna musu Allah ba ba za a nuna musu ibadar Allah ba to wannan gashi dai mun ji koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza da mata namiji haka ya kamata ya yi matarsa mace haka ya kamata ta yi mijinta wa an huwa abi sa'idin radiyallahu anhuma daga abu hurairah da kuma abu sa'idin al-khudri Allah ya da su su biyu qala suka ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ayqadha ar-rajulu ahlahu fil layli fa sallaya aw jami'a kutiba fi dhakirin wa dhakirat rawahu abu daud bi isnadin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan mutum ya tashi matarsa da daddare suka sallah ko kuma suka yi sallaci raka'a biyu tare fa kowa ya sallarsa Shi ne ma'anar fasallaya kowa ya sallasa. au sallara a taini jami'a ko kuma <clears throat> abinda suka sallaci raka a guda biyu ga baki ɗayansu wato suke jami'i. yana yi tana yi tana bi kutiba fi na wa dhakirat Allah zai rubuta su a cikin masu ambaton Allah maza da masu ambaton Allah mata Rawa Abu Dawud bi isnadin sahih Abu Dawud ya rawaito shi da isnadi ingantacce hadisi na 1193 wa an Aisha radiyallahu anha daga aisha allah ya da ita annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan a ahadukum fi sala falyarqud hatta yadhhab anhu an idan ɗayan ku ya yangidi a cikin sallah ya kwanta ya bacci har sai baccin ya tafi fa inna ahadakum idan salla wa huwa na'is domin ɗayan ku in yi sallah alhali yana yana gangadi la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsa la'alla zai tafi yana neman makansa gafara sai je yana tsine makansa kansa muttafaqun alaihi annan hadisin muttafaqun eh bai san abin da yake faɗa ba ya je yana roƙon Allah ya tsira da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana sai ka ji ya ce rabbana atina fid dunya sayya'a ko kuma wajen ina azaban nar din ya zama ce abin nan wakinar jannata <laughs> ka ko wannan in bacci ba abin da ba zai sa mutum ne ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin iliminsa da ɗabi'ar ɗan adam da saninsa da halin ɗan adam sai ya shirya da mu ya zuwa ga tafarki wanda yake shine mafi daidai ce in ka ji bacci kaka ce za ka yi kokawa wannan ba ba za ka ce za ka yi kokawa da bacci in ka kyale ka kwanta ke baccin ka wannan baccin sai ya zama to ibada hadisi na 1194 shine hadisi na karshe a wannan babi wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya ji da shi qali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon ya ce idza qama ahadukum min al-layl in ɗayan ku ya tashi da daddare fasta'jama al-qur'an fasta'jama sai ya zamanto al-qur'ani yayi nauyi ya wato nauyin karatu akan harshen sa ma'ana ya daure ba zai iya faɗansa ba saboda rashin bacci na cikin karatu sai ka yana wawo haka ya yadri ma yaqul bai san abin da yake fada ba falyattaji to ya kwanta rawahu muslim ya eh, kada ya ce ba ka gani wato wanda ya nuna cewa addinin musulunci addini ne na fitra addini ne na fitra addinin nasara shine addinin karya addinin da za a ce kar kai aure addinin da za a ce ai abin na abin burgewa shine wanda yake zai sa zai sanya igiya ya daura kansa in ya ji bacci igiya ta tashi shi kamar yadda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wata igiya ta Zainab a cikin masallaci an ce igiya ta ce in ta da take daura kanta in tana sallah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a cire yace idan ɗayan ku yana yin sallah idan ya zama to karatun alkur'ani ya yi nauyi a harshen ya kasa yi to ya kwanta ya bacci a sallar dare kamar yadda muka ce shine ita ce sallar da mutum zai yi bayan sallar isha a kallanta mutum ya karanta aya goma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin wanda ya sallah da dare da aya goma kawai ba za a rubuta shi a cikin alghafilin ba a cikin masu gafala to da mutum ya shafa'i da wuturi mutum ya shafa'i da wuturi ba za a rubuta shi a cikin gafalan ba ya samu dan rabon sa na sallar dare wa man qama bi mi'a kutiba min alqanitin wanda ya sallar dare da aya 100 za a sashi a cikin alqanitun alqanitun sune wato masu nutsuwa masu wato kaskantar da kai a cikin ibada ga Allah masu kunuti a cikin ibada ga Allah masu tsawaita sallah masu tsawaita tsayuwa a cikin sallar ga Allah wa man qama bi alfi ayatin kutiba min al-muqantarin wanda ya tashi ya sallar dare da ayoyi dubu za a rubuta su a cikin masu masu samun al-qintar min al-ajr al-qintar shine kashin lada wanda ɗaya daga cikin sa daidai yake da girman dutsen Uhud lada ɗaya na wannan daidai yake da girman dutsen Uhud saboda haka a akalla mutum ya sa kai ya zamanto cikin gafarallo kuma akalla kar mutum ya zamanto cikin waɗanda shi yake fitsari a cikin kunnan su kamar da muka gani a hadisin da ya wuce Allah madaukakin sarki ya karfafa mu a cikin bautar Allah yawanci wannan ibada ta qiyamul layl wato al'adar salihai ce kamar yadda su Hassan al-Basri suke faɗa al'adar salihai ce tun tun a zamanin annabawan da suka gabata har Allah ya nuke kasa kuma Allah maɗaukakin sarki yana bayar da ita ne ga wanda ya kyautata alakarsa da Allah tabaraka wa ta'ala dan haka mutum ya kyautata in mutum ya kyautata alakarsa da Allah sai ga Allah maɗaukakin sarki ya bashi wama a kanta. Hassan al-Basri ce wata ran ya taɓa wani mummunan zato da wani bawan Allah Allah ya haramta masa ƙiyamun lail wata shida wata shida Allah ya haramta masa ƙiyamun lail to kaji fa wani abu ne fa mummunan zato yayi da wani bawan Allah a cikin zuciyarsa to ina kuma ga da mu da muke yi da idanunmu da bakunanmu da hannunmu da kafafunmu to wani shine bambancinmu tsakaninmu da magabata da haka ya kamata mu zamanto masu gaskiyar nufi tsakaninmu da Allah baraka wa ta'ala muka yi gaskata da Allah za ga Allah maɗaukakin sarki shi kuma zai yi mana domin duk wanda ya kusanci Allah ko dan kaɗan ne zamu mu dan kamanta kaɗan sai ga Allah ya buɗe mana kofofin abin nan dan Allah baraka wa ta'ala cewa yi wanda ya kusance ni taki guda a ɗani guda zan kusance shi kamun guda zira'i ɗaya in ya zo wanda duk ya zo min yana tafiya zan zo masa ina gaggawa so da haka kana fuskantar Allah da ɗan taki kaɗan sai ga Allah maɗaukakin sarki ya buɗe maka kokokon rahamarsa Allah karimi ne Allah karimcinsa yawa gare shi saboda haka kar mu haramta ma kanmu wannan karamci na Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar san jin daɗi da bin soyace-soyacen ranmu da kuma yadda mu zaman tori batattun shaidan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا dan uwa yana roƙo ne kan ah, a ƙara spika saboda ba a jin karatun sosai ah, ba a jin karatun sosai akwai kuma wani wanda shi ma yi tsokaci irin wannan amma shi ya ce gamsa a ah, amsa kuka hmm, amsa kuwa amsa kuwa ita ce take sa ba a jin karatun saboda haka shi ma yana kira bayan addu'a da yi ta alkhairi da albarka allah ya saka masa da alkhairi akan wannan addu'a da yi ya shi ma yana cewa da allah ya kira ga 'yan kwamitin wannan masallacin game da wannan saboda rashin amsawa da rashin jin karatun da ake yi to insha allah allah zai bada allah ya bada iko a kawo a gyara wannan yana tambayar cewa mai tashi karfe hudu na dare shi ma ya zama sulusin dare in bai zama wadan Allah a gaya masa yaushe ne sulusun dare mai tashi karfe hudu kwalai ya tashi cikin sulusun dare sulusun dare yana farawa tun wajen biyu saura kwata a yanzu yadda dare yake da tsawo tun da dare yanzu yana da tsawo dama daren sanyi haka yake tsawo gare shi tun da daren nan daga sallan magariba dare yake shiga sa hudowa alfijir yanzu ana sallan magariba wajen shida da kwata alfijir yana hudowa karfe shida saura kwata hmm, ko shida a biyar da rabi ka kusan awa goma sha ɗaya a kusan awa goma sha ɗaya da rabi ke to sulusun dare ka zai tashi a cikin awa hudu kaɗan ne babu saboda haka tun karfe biyu saura wani abu tun karfe biyu saura wani abu sulusun dare ya shiga har zuwa kuma alfijir ya hudu wani ya tambayar cewa ko ya halatta a yi nafila bayan sallah asuba ba a nafila bayan sallah asuba kamar yadda ya zo a hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadithan abi sa'id al-khudri da sauransu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah bayan sallah asuba har sai rana ta fito sai raka'atai alfajir wanda an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrari wanda bai samu raka'atai alfajir ba yayi ta bayan sallah asuba an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba amma wanda ya fi mutum bai samu raka'atai alfajir ba ya bari sai gari ya waye kamar yadda muka ambata a wajen wannan karatu da dalilai da suka nuna haka wannan ce kawo misalin karfe nawa ne farkon dare ko misalin karfe nawa ne karshen sa shine kamar yadda na ambata farkon dare daga faduwar rana magariba karshen dare kuma daga hudowa alfijir saboda aka sallar shi kansa shi yasa aka samu attabi'in da da yawa daga cikin magabata suna rayar da abin da ke tsakanin sallar magariba da isha domin shi ma yana daga cikin sallar dare tunda wannan dare ne shi ma wannan ya tambayar akan wai shirin da muka yi ni da mala abdulhab na batun aure cewa akwai wata tambaya da so yayi bai samu yayi ta ba to ayin allah kai mako mai zuwa sai insha allah manufofi nawa wanda ake gina aure a kansu insha allah za mu zo shi a cikin karatu inda ake yi na man gani wace hadisin da ya ce man kafu adilat ko mm. man adilat balagal man mm. inda salatu lahi gani na'am uh, um, hmm. daga hmm. din yana nufin yana nufin farkon dare ko kuma dare hmm. eh. eh. farkon dare ne ko dare a farkon hadisin man hafa adlaj yana nufin farkon dare tunda wajen tashbihi din ne yani man hafa adlaj a wanda yake jin tsoro zai tafiya a farkon dare domin kafin ya zama kan cewa dare ya domin ya zama kafin ya shiga cikin tsakiyar dare ya isa zuwa gida wa man adlaj balagal manzil wanda ya fita da wuri-wuri da farkon dare zai isa zuwa ga gida to amma ƙarshen hadisin da yake cewa fasta'inu bil ghadwati war rauha wa shay'in min al dalja hmm? to anan wajen dalja in ta'akhirun ne yake nufi da yake cewa to ku nemi taimako wajen Allah da farkon farkon rana eh, da ƙarshen rana bin rauha shine wato zikiri da za ku yi a farkon rana bayan sallah asuba har zuwa fitowar rana war rauha zikiri da za ku yi na afkarul masa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda ake da daddare da magarba wa shay'un min dalja da wani abu dan yanki da kuka samu kuma na dare na ƙarshen dare kenan wanda mutum zai dawwama akai eh. shine wannan anan waje yana nufin akhirul layl na'am wal hadisin zai zo mana insha Allah a cikin nan na'am subhanakallahumma bihamdika nashhadu an ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik